alhaji kana da canjin hamsin canjin hamsin ya so mana shayi kana da hamsin waya bayaninmu ne ya yanzu shiru kudin nan ungo gaye an samu tabarnuwa Thank you. أين وقفنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قوله وحال المستفيد وانا هنا مجانا ne akan معنى الاصول الفقه تعريفنا اصول الفقه يكي شرح شرح التعريف da ƙarshe mala ya ce daga cikin usulul fiƙi shine wa halul mustafid da kuma halin wanda zai fa'idanta da ilimin usulul fiƙi ai halul mustafid min adilla wanda zai fahimci fa'idantuwa daga dalilai lazi ya yastafidu min al'adilla wane ne zai fa'idantu daga dalilai qalu innahu al-mujtahid shine wanda ya kai darajar ijtihadi yani abinda yake nufi da mujtahid kuwa alqadiru ala istinbat ahkami min al-adillati wanda yake da iko na ciro hukunce-hukunce a cikin dalilai lakin ma'a zalika tare da haka fa usulul fiqh yabhasu fi halil muqallid shi kansa usulul fiqh bayan shi mujtahid din yana bincike a halil muqallid wanda bai kai darajar mustahid ba shine ko shi shine wanda ake bashi fatawa ya ɗauka li'anna taqlid qasimul ittihad domin taqlid ɓangare ne na ittihadi wato wasu abubuwa ne guda biyu da aka raba mutane akwai mujtahidun akwai muqallidun to ashe ɓangare shashi ɗaya na mutane su suka kai darajar istihad akwai ko bangare na biyu wanda suka kai suke muqallidun li'anna at-taqlid falidhalika tajidu al-usuliyin da haka zaka samu malaman usulu takallamuna anil mujtahid suna magana dangane da wane ne mujtahid wa takallamuna anil muqallid kuma wane ne muqallid wa hukumu taqlid ne hukuncin yin takalidanci. mutum kawai sai abin da malami ya faɗa mishi shi ba zai binciko da kansa ba kawai za a ce maka kaza haramun ne kaza halal ne ya bi to me hukuncinsa duk wannan ma malaman usul fiqh suna bayani akai wa ma yata'allaqu zalika da makamantan haka fasara mawdu'u usul al-fiqh thalatha thalathatu ashiya sai zamanto bigiran usul al-fiqh abubuwa ne guda uku a kansa ake binciken usul abubuwa ne guda uku al'awwal adillatul fiqhi al-ijmaliyya wannan shine na farko dalilan fiqhu a dunkule الثاني كيف نستفيد من هذه الأدلة يا ذا مفهم شو أن دليلا مفائدا تو دا أبين دا سكي نوناوا الثالث نأكو حال المستفيد شي كان حال المستفيد من هذه الأدلة daga wannan dalilan wa huwa mujtahid shine wanda ya kai darajar ijtihadi yani yubasu fil fiqh abinda ake nufi a fiqhu ana yin bincike ne wa man huwa al-mujtahid wane ne mujtahid falaysa kullu insanin kullu insanin mujtahidan ba kowane mutum bane ba ya kai darajar ijtihadi fala budda min shurut dole sai da sharadai wa bawabid da ka'idodi yu'rafu biha man huwa al-mujtahid wanda da su ne ake sanin wannan sharadan da ka'idojin ake sanin wane ne ya kai darajar ijtihadi wa man huwa al-muqallid kuma wane ne muqallid la budda min shurutin yu'rafu biha al-muqallid kuma dole akwai sharadan da za a san wannan muqallid mimman yajibu alaihi an yajtahida ko menene ya wajaba akan sa ya ijtihadi wa ya akhudul adilla bi nafsihi mimman yajibu alaihi an yajtahida mu yi bincike wanene ya ya wajaba akan sa ya istihadi wa ya akhudul adilla bi nafsihi min nususiha ya rinka samo dalilai da karan kansa a cikin nassoshinsa wane ne mujtahid kenan fasara ilmu usulil fiqh fil haqiqa ilman muhimman naka sai ilimin usulil fiqh haqiqa ya zama ilimi mai amfani kwarai fala yanbaghi li talibil ilmi bai dacewa ga ɗalibin ilimi an yi furaɓa fihi ya yi sakaci akan ilimin usulul fiqh wa ma kaunihi yusamma usulul fiqh tare da cewa ana ce mishi usulul fiqh fa huwa usul aidan li ghairi al kuma wani big usul ne shi kansa ga abin da yake ba fiqh ba wato banda usulul fiqh kuma shi ma wani ginshiki ne na wani ilimin iz yumkinu an tastakhdimahu fi babit tawhid domin usulin suke in ka sansa ka iya amfani da shi a babin ma da yake maganar tauhidi walihaza kaifa na'rif anna sifat ta yaya muka san cewa siffofi allati wasafa Allah biha nafsa wanda Allah ya siffanta kansa da su mughayiratun li sifatil makhluqin sun samu can bambanci da siffofin ababen halitta illa bi qawaid usul fiqh sai da ka'idojin usul fiqh muka san wannan wa huwa shine an nahmilu hadhihi zawahir mu dauki wannan zahirin ayoyin wanda suka fito zahiri kamar inna Allah sami'un basir kaga mai ji ne mai gani ne mu dauke su ala misli qawlihi laysa kamithlihi shay'un cewa babu abin da ya kama da shi kaga wancan da aka ce sami'un alim kuma sai baka ka'ida duk da yake mai ji ne kai ma kana ji amma shi Allah an ce laisa ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi wa naqul sai mu ce inna hazihi zawahir waɗannan zahirori na ayoyi in kana yufhamu minha ala sabilil fardi in za a iya fahimtar su ta hanyar farrantawa la ala sabilil waqi ba ta hanyar waqi'i ba annaha tumathilu sifatil makhluqin sai mu ce ai za ta yi kama da siffofin ababen halitta siffofin waɗancan na zahirinsu sai mu ce fa inna kaulahu ta'ala domin faɗan Allah madaukakin sarki amma cewa laisa kamislihi shay ba abin da ya kama da shi yumna na al-fahm al zai hana wancan fahimtar tabarna wato inda wani ya zo ya ce Allah tunda ya ce sami'u ne kuma ya ce wa Adam adam al'nahu sami'an basira inna khalaqanal insana min nutfatin amshazin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah ya ce mun sanya ɗan adam ya zama sami'an basira kuma shi ya kira kansa inna Allah sami'an basira to in muka farranta a zahiri cewa to ai kenan jin sa irin jin shi to sai mu dauka ai a'idar usulul fiqh ta faɗa mana idan abin da yazo am akwai inda ake taqayidin sa ko mutlaq ayi taqayidin sa ko am a khassasa shi to da Allah ya zo da ayan laisa ka shay'un wa huwa samiul alim ta nuna mana kenan ashe wancan sami'un din basir ba irin nashi bane ba domin shi ba abin da ya kama da shi to kaga wannan ilimin usulul fiqh zai saka ka kara fahimtar haka a tauhidi ma ala anna sahiha abin da yake ingantacce annahu la yumkinu abadan an yufhama min as-sifat allati adafaha Allah li nafsihi ba yanda za a yi mu fahimci siffofin da Allah ya jingina ma kansa an min ha ma fahamu min sifatin a fahimce su irin yadda ake fahimta siffofin ababen halitta wa na hu min qabl wannan mun tabbatar da shi a baya anna sifat lalle siffofi bi hasabi ma tudafu ilayhi gwargwadon abinda aka jingina su a kan shi fa idza udhifat ila Allah idan aka jingina su ga Allah fa huwa laysat kama udhifat ilaina ba irin yadda mu aka jingina mana ba siffar da aka jingina wa Allah ta fita daban ولهذا لو قلت يد ذرة ذرة naka idan kace ce zarra wato yadin namla hannun tururuwa fa hal yufhamu al-mukhatib shim yafhamu al-mukhatib annaha ala hajm yadi al-ba'i shin wanda kake wa magana an kace yadu zarra zai fahimta irin hannun kafar raƙumi ne la ya fahim hada ba zai taɓa fahimta ba bal ya yafhamu anna laha yadan tunasibuha zai ce wannan tururuwar tana da hannu irin nata yace idan fala yumkinu an nafhama min qawlihi ta'ala bal yadahu mabsuqatan ba za mu taɓa fahimta ba da Allah ya ce a'a hannayensa guda biyu shimfiɗaɗɗu ne masu kyauta ne anna yadaihi ka aidina mu ce ai hannunsa tunda ya ce yana da hannu mu amma irin hannunmu ne fa inna hadha mustahil malam yace wannan ba zai taba yiwa ba li annaha mansubatun ila Allah azza wa jalla domin wancan hannun an jingina ma Allah fa hiya taliqu bi irin yadda ta cancanta da shi ولهذا نحن نهدم man yaqul da ka muke rushe magana duk wanda yake cewa innal ladhi yafhamu min hadhihi al-ayat huwa ma yumathilu sifatil makhluqin yace inna innal ladhi yufhamu min hadhihi al-ayat abinda za a iya fahimta ayoyin da suke nuna siffofi na Allah shine kwatankwacin siffarsa a misalin ta ga siffofin makhluqin ababan halitta in ka ce yadullahi shi yasa suka ki sai suka ce yadullahi quwwatullahi suka kira ta kuwa dan me kuka canza yadu kuka ce kuwa suka ce dalili in muka ce yadu mutum ma yana da yadu to kaga za a fahimci irin hannun Allah to sai malam ya ce wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba kawai ka bar shi a hannu to amma irin hannun da ya dace da shi tunda ka fahimta yadu zarra yughayiru ma'ana yadin ba'ir ka fahimci haka to shi ma haka lakin muni a zalika qauluhu ta'ala abin da ya hana mu fahimci da aka ce bal yadahu ne mu kwatankwacin hannun irin namu faɗarsa maɗaukakin sarki laisa ka domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ba abin da ya kama da shi namna'u hadha muna yana hana mu wannan li'anna asli anna asla khata asalin mu fahimci hannu dan Allah ya ce yana da hannu irin hannun mutane ne kuskure ne iz la yumkinu an tuf an tufhamu sifat illa ala hasabi ma udifat ilayhi naka ba zai taba yiwuwa ba a fahimci siffofi sai kwatankwacin abin da aka jingina musu e a kan shi yadda aka za ka fahimci siffa gwargwadon wanda aka jingina wa ita a nan kan iya iya gane wata iri ce fa nafhamu min sifatil khaliq al mudafa ilayhi ghayra ma nafhamu min sifatina al mudafatu ilayna haka za mu fahimci duk siffofin da aka jingina wa mahalicci zuwa gare shi ba saɓanin irin yadda muke fahimtar siffofin da aka jingina zuwa gare mu yace kama nafhamu min sifatil makhluqin hasabu zalikal makhluq kamar yadda muke fahimta siffofin ababen halitta da aka jinginawa gwargwadon waɗannan ababen halitta in ka ce hannun giwa ka san ba daidai yake da kafar sauro ba in ka ce kafar zaki ka san ba daidai take da kafar kuda ba kaga tunda a cikin makhluqin ma mun san akwai bambanci to ina ga ubangiji madaukakin sarki wanda ya sarraha mana cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'un alim idan dan haka fa yumkinu an nastakhdima usul al zamu iya amfani da ilimin usul al-fiqh fi babu tauhid a wajen babu tauhid wa fi babu tafsir a wajen babu tafsir wa fi babu hadith a wajen babu hadisi wa fi kulli shay a dukkan ma ilimi fa huwa min al-muhimmat da haka yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmai muhimmatu jiddan abubuwan da suke da tsananin mahimmanci an gane? bari mu in aika wata waya kana da wayar barista domin ita ina ce barista ishaq sunansa kasa ba ya zama aiki abu kwamfuta ka rubuta sunan man ya fi wannan bincike ya tafi zero zero نعم فائدة أصول الفكر تو أي كي مسألة كثيرة أنا أي كاتا وانا أقوتها كوي na ɗauko ta ma na ɗauko ta a tawa قاعدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القدر علم أصول الفقه ilimi ne wanda yake mai girma matsayi baligul ahammiya mai matuƙar mahimmanci gazirul fa'ida mai yawan fa'ida fa'idatuhu fa'idarsa attamankun min husulil kudura mutum ya samu daman samun iko ya biha wanda da wannan ikon istikhrajil ahkamin shar'iyya min adillatiha ya rinka fitar da hukunce-hukuncen shari'a daga dalilanta ala ususin salima akan wasu ginshiƙai da asalai wanda suke kubutattu wannan shine shine fa'idatu usulin wa awwalu man ma'ahu kafannin farkon wanda ya taɓa fara tara shi ya zama fanni mustaqil mai zaman kansa al-imamu shafi'i shine imamu shafi'i muhammad bin idris muhammad dan idris rahimahullah thumma taba'ahu ulama fi zalika sannan malamai suka bi imamul shafi'i fa'allafu fihi ta'alif al-mutanawwi'a suka allafa littattafai daban-daban ma baina mansurun akwai wanda yake rubutun zube ne wa manzumi da wanda waka aka tsara a waƙe wa muhtasirun akwai wanda ya a takaice wa mabsutun akwai waɗanda suka yi a yalwace hatta sara fannan mustaqilan mustaqillan la har sai zama fanni mai zaman kansa lahu kiyanuhu wanda yake da matsayinsa yake da zatinsa wa mumayyizatihi da kuma abubuwan da suke bambance shi da waninsa malam nan ya faɗa mana fa'idatu usulul fiqhi da kuma farkon wanda ya fara allafa wallafa littafi ya haɗe domin domin hatta lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai duk da usulul fiqh domin a wancan lokacin amma babu wani ilimi mai zaman kansa da ake cewa usulul fiqh yana yaɗi ne a cikin tunda su larabawa ne sun fahimci ka'idojin larabci suna da lafiyayyen lugha don haka ilimin wannan ya ba su dama yanzu yaron da ya taso a hausa aka haife shi a garin hausawa ya tashi da hausa baya so ka koya mishi na hawan hausa ka ce in zai ce in mutum ɗaya ne ka ce zo kai in da yawa ne ka ce mu in menene ka ce ku kaga bahaushen da ya tashi a hausa baya bukatar haka yaro in kana koya mishi wannan rikita mishi ma iliminsa zai za ka domin a talakarsa ya san ku wa'yancan da yawa ya san mu mu da yawa ya san su ya san wasu to kaga duk wanda yake jin zalaka harshe ya taso baya bukatuwa irin waɗannan abubuwa to amma lokacin da larabci ya fara ja a jamai suka shigo cikin larabci waɗanda ba larabawa ba ilimi ya fara karanci na larabci to shine sai aka yi ana bukatuwa sai ilimin nahau su ilimin usul a fito da su a maida su wasu ilimi da mutum zai koyo su don ya fahimci lugan ya fahimci larabcin da aka sauka alqur'ani da shi shi yasa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya takallamuna bi qalaqatihim kawai suna yin magana da talaqar harshen su asalin yanda suka kware a harshen su suke yi shi yasa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga a maganganun su da sahabbai akwai usulin fiqh a aikace har lokacin tabi'ai da tabi'i tabi'ina har sai lokacin da imamu shafi'i ya zo ya cicciro waɗannan waɗanda suke a yayyadu a wawwatse a cikin ayoyi da hadisai da menene da maganganu ya hada su ya ce ga ilimi to a lokacin aka fara ilimin usulul fiqh yace qauluhu fadarsa inna usulul fiqh ilmun jalilul qadr baligul ahammiya garizul fa'ida yace shi ilimin usulul fiqh ilimi ne mai girman matsayi mai matukar mahimmanci mai yawan fa'ida shine kathir hadhihi kalimat rumma ba tuqal li kulli shay bale yace irin wannan kalmomin komai ma ka iya faɗa mushi haka fa kulli insanun yumkinuhu an yaqula an fannihi kowane mutum ilimin da yake koya da fanninsa zai iya yi in ya tashi ziga ilimin ya faɗa yace ce innahu gazirul fa'ida yace mai yawan fa'ida ne wa baligul ahammiya ya kai matuƙa wajen mahimmanci wa ma ashbaha zalika da makamantan haka lakin ma kullu man da'a shay'an qubilat da'awahu sai dai ba duk wanda ya da'a wani abu ake amsa ba wato malamin nahu ma ya iya faɗa malamin ingilishi ya iya faɗa haka malamin kaza ya faɗa haka ya ce iliminsa yana da matukar mahimmanci ya fi kowanne sai dai ka sani shin in aka bincika sai an bincika an gane hakan ne shine kamar abin da imamul usaimin yake so ya nuna mana ana wato faɗa wannan kalmomin ba an faɗe su bane da baki a'a in ka duba a aikace maganganun haka suke wa qawluhu fa'idatuhu da yace fa'idarsa at-tamakkun min husuli qudrah mutum ya samu dama ya samu iko yastati'u biha da wannan daman zai samu ikon istikhrajil ahkam shar'iyya min adillatiha ya fitar da dalilan shari'a daga dalilanta ala ususin akan wasu ka'idoji asalai salima waɗanda suke kuɓutattu wa fa'ida fa'idatun azima mala yace wannan fa'ida ce mai girma yani innaka idza arafta usul al abinda yake nufi in ka san usul al amkanaka an tastanbita al-ahkam shariyya min adillatiha zai baka damar ciro hukunce-hukuncen shari'a daga dalilanta fa huwa idan gazirul fa'ida hakika wannan ko ya nuna kenan duk wanda ya samu damar ya kalli aya ko hadisi ya ciro hukunce hukunce ko shakka babu yana yana da matukar babban fa'ida ne da ya kamata a duba a yi aiki da ita wal mustadrif mas wal wal nas wal mine ni ba na gani ba wal mustadrib masalan lil umum wal nadribu masalan للعموم قال تعالى ولنضرب مثلا للعموم مبقى مثال باب ايه تو اي mun mance nake tunanin kuskure ne dan ya zaka karanta da mimu shike wale nazari kawai dan duk yanda ka kawo mimun din sai ta bata ma'ana wale nadrib masalan lil umum ka ce wale nadrib masalan lil umum bari mu buga misali dangane da umumi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa ulatul ajalu ajaluhunna an yad'ana hamlahunna yace wa ulatul ahmali ma'abuta juna biyu na mata in an sake su ko mijinsu ya mutu ajaluhunna gwargwadon kwanakinsu na aila an yaba ana hamlahunna to su saukar su yi mi su haifu nauye-nauyen su haihu da yake kansu wannan kaga aya ce am ta nuna duk wanda ajalinta in mijinta ya mutu ko aka sake ta in tana da ciki kawai da ta haihu shikenan ta fita min aina ta'arif annal mar'a ta yaya ka sani cewa ita maje iza da ba'da zauki zawjiha bi da daqa'iq intahat iddatuha ya kai kasan idan mace yanzu mijinta ya mutu da karfe uku din nan uku da minti goma sha biyar ta haihu ta fita daga idda to ya aka kasan haka idza kunta qaddarasta ilma usul idza kuntu qaddarastu ilma ulma usul al-fiqh idan har na karanta ilma usul al-fiqh aqul sai in fada in na karanta ilmin usulul fiqh in mutum ya faɗa mun zahirul aya zahirin aya wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna anna al mar'a law wada law wada'at ba'da mawt zawjiha bi daqa'in intahat iddatuha sai ce wannan aya ta nuna mun cewa idan miji mata tana da ciki mijinta ya mutu bayan 'yan daƙiƙai mintoci ta haihu to iddata ta ƙare min aina akhasta hadha illa min al-umum sai in ce na amshi wannan ne daga umum umumin aya domin ya ce wa ulatil ahmali kaga ta haɗe wanda aka saka da wanda aka mutu domin ba a ce ba wa'adda aka saka kawai ulatil ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna kaga wannan ya haɗa duk wanda mijinta ya mutu ko ya sake ta tunda ba a ce ba ayar ta keɓance a wa'anda aka saka banda mutuwa umumin ayar abin da yake nufi kenan li'an العموم يشمل جميع jami'u afradihi domin shi am idan ya zo yana haɗa dukkan ɗaiɗaikunsu hukuncin yana shiga in ka cire wani to sai dai ka kawo wani dalili kana cewa a'a wannan ayar ba tana magana a wanda matar da ya mutu bane ba to ka fitar daga am kenan to tunda ka fitar da matar da mijinta ya mutu ka fitar da ita daga afradil am yanzu sai ka kawo wani dalili amma al'am yana nan ala umumihi hatta ta'ati bi adilla ko bi dalilin ya husuhu a sai ka zo da dalilin da zai keɓance ce ban da wannan duk in ka ji general law ne shine am a turanci shi yasa malaman law suke cewa general law to in aka ce general law ya faɗi kaza dole akwai exception to wannan shine khas general law ya faɗi kaza amma an yi exception an keɓance banda kaza banda kaza to in general law yana nan a generality ɗinsa baka isa ka fitar da wani abu sai ka kawo da wani nassi wanda ya fitar da wannan daga cikin wancan to abinda malam yake so haka za da rastuhu fi usulul ka kace haka na fahimta a usulul fiqh nan ba wanda ya sai ma raddi in kuma zai ma raddi yace a'a banda wanda ta haihu ake nufi sai ce to kawo ni dai yi turko da am kawo khas nassin da ya ce a'a wancan wa ulatil ahmali banda wanda mijinta ya mutu kaga wannan usulul fiqh ya fahimtar da ni haka qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗa a baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fi ma idan mutum yana noma duk abin da sama ta shayar to zai fitar da 1 over 10 ushiri yace fa iza hassal hassal al insanu min zar'ihi khamsata aswa'in idan mutum ya sami sa'i biyar daga shukar da ya yi wajaba fiha nisfu sa'i wajibi ne ya badar da rabi sa'i min aina arafta annahu idza kana khamsata aswaq wajaba fihi nisfu sa'i in aka ce ya akai kasan idan mutum yayi sa'i biyar sai ya fitar da rabin sa'i illa min al'umum sai ka ce a umumin wancan ne domin manzo Allah ya ce fi ma saqatis sama'u li'anni darastu fi usul fiƙe annama domin fi ma ma nan al-mawsula tufidul umu ma wanda take allazi tana fa'idantar da umu wa hadha minha kuma wannan ma tana fa'idantar da walakin aqul sai in ƙara cewa darastu aidan fi usulul fiƙe na ƙara karanta a usulul fiƙe annal am qad yukhassis am a iya kassace shi a keɓance shi yace wa ra'aitu hadisan sai na ga kuma wani hadisin kala fihi annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah fi ma duna khamsata awsuqin sadaqa duk abin da bai kai ausuki biyar ba babu sadaka akai wa bina'an ala zalika gini akan wannan fa inna khamsata aswa laysa fiha zakka dan haka duk wanda ya saki bai da fitar da zai fitar da zakka ba wa qad arabtu zalika anni fi dirasati yusul na san haka domin a karatuna na usulul fiqh tabayyana li ya bayyana a gare ni annal am yuhmal alal khas am ana ɗaukar sa a bisa khas wato idan am ya zo to in aka samu khas to za a ɗauki khas ɗin akan am kaga kenan wannan sai mu zubar da fi ma sakatil akan ma'anar ma ko nawa ka ko kwano ɗaya ka shuka sai mu ɗauki wannan sai eh, khassa sai ma almausula sai koma me sai ya kai ausuki biyar kaga wannan usulul fiqh ya nuna mu wancan am din abin da yasa ba mu khassasa shi wa ulatul ahmal saboda babu khas amma wannan am din da yazo mun samu hadisin yukhassisuhu tunda mun sa samu da fayuhmalu al-am ala khas da haka sai mu dauki khas din sai mu kebe sai mu dauki wannan hadisin da yazo ya khassasa shi fa yukhassisu bil khas da haka sai a khassase shi da wannan khas din ila ghairi zalika min al amthilati al kathira akwai misalai da yawa akan haka fal insanu idza darasa fi usulil fiqh idan mutum yayi karatun usulil fiqh la shakka annahu yastafidu fa'idatan azima ko shakka babu fa'ida fa'ida da girma wa hiya hiya tamakkun min istikhraj al ahkam al la tanaqut fihi wanda ba cin karo da juna an gane to wannan shine abinda malam ya faɗa mana sai mu tsaya anan ko sati mai zuwa yi mu tashi wa kawo eh a ne eh, to bari mu karasa muka zo yi mu tashi a hakam kawai mu tashi a hakam وقوله وأول ما جمعه كفن مستقيل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التعليم المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسيط ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته مدام من فسر ومن أحسن ما ألف فيه yana daga cikin mafi kyawun abin da aka wallafa a cikin littafin usulul fiqh bal min ajma'i ma ullifa fihi yace kai yana daga cikin in ka haɗe mafi tarawar abin da aka yi a usulul fiqh ba littafin da ya kai a ra'ayin usaimin mukhtasirut tahrir shine mukhtasirut tahrir lil futuhi wanda imamul futuhi yayi wa hadha al mukhtasir kitabun sagir wannan muktasir littafi ne karami lakinnahu fil haqiqa khulasatu ma qalahu al-usuliyun fi usul al sai dai yayi samare duk abinda malaman usuli suka faɗa a cikin usuli ya kawo shi yace wa huwa muktasirun mutum ya takaice shi takaitacce ne wa yumkinu lil insan an yahfazuhu min an zahri qalbi mutum zai iya haddace shi da ka illa annahu yahtaju ila alimin bayyana ma'anahu lit talib dole sai ka samu malami wanda zai ma bayanin ma'anarsa fallazi yahfazuhu an zahari qalbin duk wanda ya haddace wannan mukhtasarul tahrir din a haddace wa ya ya'rifu ma'anahu kuma ya san ma'anar shi sai ya kuno usuliyan bil ma'anal haqiqi ko shakka babu zai zama malamin usuli da ma'ana ta haqiqa wa kadhalika sharhuhu haka sharhinsa sa tahrir al-kawkabul munir fi sharh at-tahrir wannan al-kawkabul munir fi sharh at-tahrim fa hadha min ajma'i ma ra'aytu ala ikhtisarihi wannan shine mafi ganewar abin na taɓa gani a cikin malaman ilimin littattafan usul duk da yake takaitaccen sa wa huwa yumkinu an yakuna nisfu zadil mustaqni wannan zai iya zamanto rabin littafin nashi zadul mustaqni zai kai rabin bai kai rabin littafin zadul mustaqni ba amma wannan ya takaice komai ya ce amma ahsanu ma kunu fihi min al’imarat wa salasila amma a littafin da ya fi kyawun ibara kyawun lafazai da yadda aka tsara larabcin da kuma salasila salasa da kuma luga wadda salisa shine salasa wato wadda take da sauki wanda mutum zai iya ganewa fahuwal huwa lil ghazali shine littafin al-mustasfa li imam al-ghazali huwa fi mujalladaini mujalladi bi ne kabirai ne babba walakin fil haqiqa yartahu al-insan qira'a sai mutum zai da su wajen karatun sa uslubin sa sauki ne wa jayyid fi ardil ara kuma yana ya kai kyawu wajen bujiro da ra'ayoyi wa munakashatiha da tattauna mun koshin wa huwa min ahsani ma qara'tu min jihati at-tabyin wa at-tawdih shine mafi gir kyawun abinda na karanta dangane da bangaren cikakken bayani da abubuwa su fito mun fili shine al-mustasfa li Imam al-Ghazali war rawda da kuma rawda rawdatin nazir wa jannatin munazir kenan wanda Imam al-Maqdisi yi yace ma'khudatun minhu fil waqi shi kansa malamin Rawda daga cikin Mustasfa ya dauko ala anna musannifur Rawda al-Muwaffiq rahimahullah sara ahyanan yahzifu ba'd al-kalimat kawai yayi kwaskwarima ce a cikin mustasfa wani lokaci ya goge wasu kalmomi allati tujibul ishkal wanda take wajabtar da rikitarwa wa ta'aqid da kuma kullin da ba za a iya warwarewa fil ibara wajen ibara illa law raja'ata wa qaranta bainar rauda wal mustasfa da zaka koma ka daidaita tsakanin littafin rauda da mustasfa da ghazali da wajen da al kala huwa na al kalam zaka ga shine dai littafin ko takaita akai ya الموفق رحمه الله يتصرف في بعض sai dai al الموفق wani lokaci ibn qudama al-maqdisi wani lokaci yana yin tasarrufi da larabcinsa wa mukhtasar at-tahrir al-futuhi min al-hanabila shi wannan mukhtasar tahrir na imam al-futuhi yana daga cikin littattafan hanabila wa tahrir lil mardawi shi kuma lil mardawi shi kuma at-tahrir wancan da ya fara magana mukhtasar tahrir na imam al-mardawi ali bin sulaiman sahibul kitabul ittisaf wanda ya littafin ita huwa akbarul shine mafi girma wal waraqat alasmihi waraqat da kuma littafin waraqat wanda muka sansa na imamul juwaini wanda shi ma da ka gan shi ma warakat ne wato yan fefofi ne wanda duka basu fi biyar ba to wannan shine abin da malam ya kara mana in muka zo insha Allah sai mu tashi al ahkam shafi na ashirin ba wai ruwan aka dage sun mahmud ibn labi a yake cewa manzo Allah sun salama yana cewa inna Allah la yahmi abdahu mu'mina min ad-dunya Allah wata ran yakan hana bawansa mumini samun duniya mai yawa kama yahmi ahdukum saqimahu min at-ta'am kamar yadda ɗayan ku in ba shi da in yana da patient mara lafiya ai ba komai yake ba shi ba an masa operation sai ya hana shi abinci a wata ruwayar daga mahmud ibn Labid daga Qatar ibn Nu'man takhafuna alai kuna tsoron kar ku bashi abincin kuma abincin ya bata masa ciki to shi ma Allah yana haka a wata ruwaya kuma daga Abdullahi ɗan Mas'ud inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad wa huwa yuhibbuhu gashi Allah yana son muminin kama zallu ahadukum yahmi saqimahu min at-ta'am kamar yadda ɗayan ku yana da mara lafiya yana tsaya yanzu aka ce cikin mara lafiyan ne yana gudawa yana amai sai ga an kawo ayaba da lemu da kankana da da furu sai ka kuma bashi sai ka bashi madara ya sha kana sana gashi ya ce ban madara ka ce a'a ba yanzu ba saboda in ka ba <laughs> shi madara za ta lalata mu za ta kara wa barna dawaki to to don haka in kana da dan kana da wadatarka kana iya fitar da zakka wala akwai wanda zakkarsa ba za ta fita ba mai biliyan hudu wanda yake da biliyan hudu 4 biliyan kasan nawa ce zakkasa kuwa mai 4 biliyan duk biliyan daya ba miliyan dubu ba ce haka ne to duk miliyan dubu miliyan nawa za a fitar mata da 40 miliyan to ka lissafa man 40 times 4 1 point kaza biliyan fa mai biliyan hudu shi kuma a ba zai kai haka ba 160 miliyan 160 miliyan ya kwashe ta ya bayar bayan shi ya fi kowa tsanin mahimmancin kuɗi a yanzu wala in yana da imanin da addinin da tsoron Allah to aƙalla dai in ya ba da wani sai ya shigar da shi a cikin wani shi ne sai ka ji mutum ya kuma dawo sai kun yi samu bara gurbin malamai a ce a raba dukiyar ba kana da properties ba ai su properties ba a yi musu zakka ai sai ka ji ana ta malam da Allah dama da amsa za a tambaye ka mara dama wasu gidaje ne da a Abuja ai su ba a yi musu zakka ko duk wata amsa da za ka ba shi inda ba ka ɗora shi akan wannan ka ce masa e ba ba zai saurare ka ba in ya gama da kai ma zai sake buga wani a dama ai wasu kaza ne kudin akwai na 'yan china a ciki akwai na kaza duk da in ka ji ana yi ba wai haƙƙin